لك الحمد بكل أو سرها أو علانيتها أو خاصة أو غائبا لك الحمد ترى ولك الحمد على آله بعد الموت يا سامع كل صوت يا سابق كل فوت وباسمك العالم على أكبر المخزون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين يا حليما ذا أنات لا يقدر على أنات أحد يا ذا المعروف الذي لا ينقضي معروفه أبدا ولا نوصي له عددا فرج عنا الدنيا وأخرى wa ashirina min kulli da'un wa sakam wa bariki auladina wa la tadurahu wa wafiƙe wani da da'a cikin wani zukuna bin rahu wa zukuna a sahatu wa la'ifata wa suna a kalaƙi wani da birkadar wa zukuna jannatar firdausi a ala wa a yi zina minan na'a. ونسألك اللهم ونسألك اللهم العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك عفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيمن أعديت وبارك لنا فيما أعديت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا ذل من واليت ولا عز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم هد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والزرية اللهم هدهم وسددهم اللهم اشفهم من كل داء وسقم اللهم اجعلهم على صراطك المستقيم اللهم احفظهم واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu a cikin suratu yunusa a jiya jiya mun kwana aya ta arba'in da bakwai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 وإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة من أمم رسول kuma kowaɗanne al'umma daga cikin al'ummomi suna da manzo kowaɗanne al'umma suna da manzon da aka aikowa zuwa gare su fai da ja a rasuluhun ilaihim idan manzon su ya zo wurin su fa kadabu sai su karyata shi to idan suka karyata shi qudiya bainahum bil qadi sai a yi hukunci tsakanin su da adalci bil adali fa yu'adabuna sai ai musu azaba wa yunajjar rasuluhu wa man saddaqahu sai a tsirar da manzo da shi da waɗanda sun ka gaskanta shi ko Allah sai ya tsirar da su ya hallaka waɗanda sun kai faɗa da manzo wa la yuzlamuna su mutane ba azalunta su bi ta'adibihim bi ghairi jurmin ba a yi musu azaba ba su yi laifi ba to wa kazalika nafa'alu bi haula haka nan su ma waɗanda wato haka za mu yi musu su ma waɗanga masu ƙaryatawa yanzu su ma haka za mu yi musu idan ba su gyara ba Allah zai hallaka azzalumai wa yaquluna mata hadha wa yaquluna mata hadha al-wa'd in kuntum قل أملك لنفسي ضرا ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة نزل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. to kul ka gaya musu la amliku na nafsi darra nifa waya na suna cewa iska istihza'an wa sukhriya dan izgili bil mu'minina da mu'minai mata hadal wa'd bil azabi ko kuna cewa in an saba ma manzo Allah zai kawo azaba to mun saba mai yaushe azabar za ta zo in kunta kuntum sadiqina fihi in kuna da gaskiya ciki ko haɗi yaushe azabar za ta zo Allah ya ce manzo hadisi sujiya sha'anin zuwa azaba gaibi ne wallahi amliku li nafsi darran adfa'u ni ban iya mallaka ture makaina wani wani abin nan wani cuta ni wata cuta ko tuntube ko ciwon kai ko ciwon ciki ni ban iya ture makaina wala nafa ajlubu kuma ban iya jawo makaina unhani ko wani iri ban iya jawo makaina illa ma sha Allah sai dai abinda Allah ya ga dama kawai sai ya ture min abinda ya ga dama sai ya kawo min abinda Allah illa ma sha Allah an yi kaddira ni alai sai dai abin da Allah ya so ya kaddara ni gare shi wa kaifa amliku lakum hulula azabi to ni da ko kaina ban iya karewa ya zan iya mallaka kawo muku azaba ni da ban iya kare kaina nika iya kare wani kun gani Allah ya ce da annabi ya faɗa shi ko kai ne bai iya yi ma wani abu sai abin da Allah ya kaddara ba to haka nan kowa yake duk wanda zai ci gaba ya cika baki ya dora wasu maganganu yi na ya kai amma haƙiƙanin mai kawo umfani ko ya tura sharri shine Allah da kulle ummata ajal ko waɗanne mutane suna da ajali muddatun ma'alumatu la halake mudda sananniya game da halaka su a jaa wani, idan ajalin ya zo wala yastakhiruna ba su jinkirta bita abin nan ya faruna an sa'atin ba su jinkirta ko da sa'a guda wanda duk ajalin da Allah ya ɗiba musu na ƙaddarar da ya kawo musu idan lokaci ya yi ko da sa'a guda ba a ƙara musu ba su jinkirta ga ajalin da aka ɗiba musu ko da sa'a guda ne kun gani wala ya taƙaddimuna kun ba su gabata ko da da sa'a guda ne ya taƙaddamuna alai saboda haka duk rigima da kuwa ganin muna yi don mu kare kanmu don mu ture wata cuta da gare mu wannan abu na mai kyau ka yi ƙoƙari ka jawo abin da ka so. amma dai kokarin ka ka jawo abin da kaka so ba shi ka kawo ma abin da kaka so ba amma dai ka yi kokarin don an ce ka yi shi eh wato ka yi kokari ga abin da kaka so wala ta ajaz kakka kasa kakka kasa kai tsaye amma ka yi iya kai yanka idan baka samu baka ce haka Allah ya kaddara wannan tukun gatan da Allah ya ce ayi haka nan sai ayi haka nan amma dai kokarin ka bai jawo ma rashin kokarin ka bai ture ma Allah shi ka kawowa kuma Allah shi ka hanawa Allah da albarka sunayenka ka azaita mu alheri ka kare mu daga sharri ara aito mu, ara'aytum ta ataakum azabu ta bayatan aw naharan ماذا يستعجل منه المجرمون to kulka ce ara aito ku bani labari yanzu ya ataku azabuhu idan azaba Allah ta zo muku bayatan da daddare auna haran ko ta zo muku da rana ma za yasta'jilu minhu almujrimuna to kuma masu lahimi za su nema a kawo mun suka gaggawa kuma a kawo azaba ba kayan daɗi na ba balle mutum ya ce a kawo azaba azaba ba kayan dadi na ba balle mutum ya ce a kawo cewa Allah shi halaka duk kaza Allah ya sa sama da ƙasa ta gani kamar da aka ji wasu mahaukatan da yana cewa to in an ƙasa da in ƙasa da sama ta gani, ni kuma kaka bida amma kula ka an tarde ma kai to ni kaka bida kuma ma za su ajil min muna kuma ai al mushrikun fihi wad'u al zahiri al mujrimuna mawdi'a al mudnar ay yasta'jiluna minhu mina nasu ta gaggawa wa jumlatul istifham ma za yasta'jilu minhu al-mujrimun wannan abin nan jumla wato ma za yasta'jilu minhu al-mujrimun ila hiya jawabu sharri in atakum in atakum azabuhu bayata aw naharan ma za yasta'jilu minhu al-mujrimun ka kaulika kamar ka ce ma mutum idza taituka. ma za ta waɗi ne in na zo maka me za ka bani to idan azabar Allah ta zo kuma me za su yi su da ka cewa a kawo azabar Allah wal maradu a at abinda aka nuna da shi wato ba da tsoro ma adamu ma ta'jalu babu abinda ya girma abinda suka nema ku roƙi Allah alheri ku bar roko ne abinda ba alheri ba alheri shi kowa na so ne da musulmi da kahiri kowa na son alheri amma sharri ku bar roƙon sharri ko kahiri bai son sharri in ya samu dai babu wanda rai babu wanda ka san shi ku bar cewa Allah ya kawo azaba Allah shi halaka kaza Allah shi kaza shi kaza wanda ba na alheri ku bar cewa haka kowa zai yi addu'a ya roƙi alheri a Allah kowa zai nema ya nemi alheri Allah Allah ka kawo mana alherinka na duniya da na lahira abin nan a sun idza ma waqa a summa idza ma waqa be bi na wa tun be bi jelo to a ma a sannan kuma idza ma waqa idan azaba ta auku tun bihi sannan za ku yi imani da ita bayan ta auku amantum bihi sannan za ku yi imani da Allah bayan kun ga azaba ta uku ai Allah awal azabu inda nuzuli ko ko sannan za ku yarda da azaba bayan ta uku wal hamzatu fi asumma li inkari ta'khir wato saboda musun jinkirin da suka nema a yi fala yuqbalu minkum ba a karba uzurin ku ko kun ce a jinkirta wa yuqalu lakum al'ana yanzu kuma to nuna kuke imani wa kun bihi haqiqa kun kasance da shi ai al'azaba azaba kun kasance da ita tasajiluna kuna nema a kawo ta da gaggawa a na gini. to yanzu da azaba ta zo kuma yanzu na za ku yi imani da ai imanin ku bai da umfani ba ku ganin fir'auna da ya ce a kawo azaba ya eh, ta manganu mara kyau lokacin da ruwa suka noce shi ya noce ya taso qala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila sai ce ai na imani babu wani abin bauta sai Allah guda Allah bai amana bihi ban Isra'ila wanda ban Isra'ila suka yi imani ne wa ana min al-muslimin kuma ya tsara akidi ya karfafa wa ana min al-muslimin ni ina ina cikin musulmi Allah ya ce al'ana yanzu ai azaba in ta zo imani bai da wani al'ana yanzu wa kada asaita qablu kan farko kai ta sabu wa kunta min al-muslimin ka zama cikin mabannata yanzu da ka ga halaka yanzu na za ka yi imani wale yau manu na jika bi wanda ne kalli ta kuna liman karfaka hmm. yau ka ruwan gada ka shiga ba ka hita da ranka muna tserar da kai da jikinka dai jiki za mu hisuwa babu rai da ta kuna liman karfaka aya don ka zama aya ga mutanen da abba ya gari ka saboda haka ku bar gaggawa eh, abin nan azaba Allah shi kaza na azaba ku bar cewa haka ku ce Allah shi kawo rahama ce Allah shi kawo mana sauƙin abubuwa duk abin da kun ga ya muku tsanani ku ce Allah ka kawo mana sauƙin wanga abu Allah ka gusar da wanga abu haka ku ya kamata ku ce ثم قيل للذين ظلموا ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد تجزعون إلا بما كنتم تكسبون ثم قيل للذين ظلموا بايا أنك كاوا سيأتي sai a ci gaba yanda sun kai zalunci wato sun kai shirka sai a ce musu zuko azabal khuldi wadanda na azaban nan ta dawama allazi takhluduna fihi ku duk wanda ya mutu yana shirka da Allah shiga wata bai hita ku bar shirka da Allah ku bar zuwa inda boka bokaye ku gaya ma mata su ba zuwa inda boka yi duk wani sabon boka da ya shigo cikin gari ga mata aka ji an ce wani babban mallami ya to dukkan ji mata na haɗu wani babban mallami wani babban kayayyaki na in dai mata na kaji suna ce haka da yake babban mallami wa ya ka karantawa da yake babban mallami wa ya ka karantawa to da yake su ba san babban malami ba to ku bar zuwa inda bokaye wanda duk ya mutu yana zuwa inda bokaye in ya shiga wata bahita ko aka zuwa inda bokaye in ya shiga wata bahita ya shiga kenan abada har abada har ji zauna ba a saka muku da komi illa jaza'an bima kuntum taksibun sai dai sakamako ga abin da kuka kasance kuna aikatawa yuqalu lahum zalika ana gaya musu wannan faka annama qad abadu bi kamar sun imani da azaba yanzu wa qad waqa'a kama kanu ya ataqidunahu ya auko kama wanda su kasance suna kudurta shi wa yuqadibuna bihi wa ana magana da su da wannan azaba tarkita wato dan shammata fi mashadin yashadunahu al'ana ga mahalarta da suke halarta yanzu to Allah da albarka sunayen kan mu dai ka kare mana imanin kuma ka kare mana addininmu muna ban kwana da watan ramadana Allah ka taimaka mana ka azaita mu ganin wasu ramadana da yawa Allah ka azaita mu ganin wasu ramadana da yawa kuma cikin ƙoshin lahiya da ƙarin imani da kwanciyar hankali da natsuwa da albarkar sunayenka da ta maɗaukata wai san naka. ويستنبعونك أحق إنه لحق وما أنتم بمعجبين ثم إن الحق sannan إتقتيا عندما يخبر به منكره lokacin da aka ba da labari da gaskiya ga munkiruhu mai musu gaskiya la wa an ya an hu bi hujjatin bai samun iko ya ture ta da hujja sannan wala wa an yusaddiqahu kun bai iya samun iko ya gaskata ta saboda wata akida da ta tare da shi la'annahu yara bi zalika istilamuhu lahu idan yana ganin in ya yarda da ita kenan ya miƙa waya wa yuzalzilu tijahu sai ya ya yayi gaba yayi baya gaban gaskiya ya tsayawa bisa gare ta ka annahu yuridu an yastawsika kamar yana so ya tabbatar da ita gaskiya ya amince walaysa lahu yaqinu kun ba ya da yaqini wa yaqulu sai ya ce a haqqun ma taqulu ya muhammad ya muhammad shi abinda kaka wadi gaskiya na mina wa'idi wal azab wanda ya saba ma Allah Allah ya kace shi zai mishi azaba shin maganan nan ko gaskiya ta alallahu ta'ala sai Allah ya faɗa ma annabi qabla an ka su'alu min hukanu wannan tambayar ta auko gare wa yastanbi'una ka za su nemi labari gare ka ay na ka za su nemi labari gare ka a haqqun huwa ma wa attana bi shin abin da kai muna alƙawari da shi muna azabi na gaskiya wal basir tashin kiyama a haqqun gaskiya ne walaysa su'aluhu hadha lil ilmi wannan tambaya ba nema na suka su samu ilimi ba da ita wala yake ba ba lura suka yi su yi ba da ita ballal istihza'i tambaya ce ta izgiri wal istigradi don kuma su bakuntar da abin wato don suna ganin abin a wabayewa ulka ce i wato gaskiya ne abin da naka faɗa muku ai na'am kun ga i wato larabci na amma hausawa da ƙoƙarinsu sun kalaka cikin hausa wane magana nan ko gaskiya ce i yana da gaskiya ta to i larabci na ba hausa ba ce amma dai hausa ta yi aro kuma don mun tashi mun iske i wato hausa ce wa rabbi kuma na rantse da ubangiji na innahu lahaqqun abin nan da ni muku karanta muku Allah ya muku alƙawari gaskiya ne kuma ma an antum mu'jizi na ko ba ku iya buwayar Allah da azaba ce ai ba fa itina azaba ba ku iya tsire ma azabar Allah duwar ku kai ba ku iya tsire ma azabar Allah ah, walau anna li kulli nafsin zalamat ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأثروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون to waiza waiza wa qala azabu idan azaba ta auku ga mutanen da sun ka cancanci azaba law anna li kulli nafsin zalamat da a ce ko rai da ta yi zalunci ai kafarat kowace rai da ta yi zalunci wato kafirci da a ce ran da duk mutumin da ya zama kayayi a ce duk mafil addi jami'an ina amwal duk abin da a cikin ƙasa na dukiya gaba ɗaya a ce nashi na duka na duk duniya gaba ɗaya ba na Najeriya ba duka dukiyar duniya a ce ta shiga labta da bidarai ɗin nan ta nemi ta ba da dukiyar nan don ta yi beli ta belikanta mina azabi daga azaba yau yawmal qiyama ranar qiyama amma ai ba yi mai yiwa rai guda ta mallake dukiyar duniya to ko da ta mallake ta za ta so ta miƙa ta gaba ɗaya a ba ta tsira a tsira da ita daga azaba to ba za a karɓa ba ko da don nata na tabbasuwa amma ga shi an neme ka ka yi imani ka yi ibada shi kenan shi an fansuwa ka ga da azaba ya ce bai yi dukiya dai ya kata daɗa to ko da dukiyar duk duniya ta kasa in ka ga kayan da an ka kwaso na azaba ku dibi kunama wa gada kwa ganin kunaman lahira fa karinta wannan ɗan karin nan da kunama duniya ka cizo mutum da ita wani ma sai ya mutu wani kuma ya wahala a yi ta zama asibiti da shi to kunaman lahira ta kun ga iccen dabino kun san wani ya yi tsawon cabi wani ma ya hake mai tsawo to karin ta da guda ya kai girman iccen dabino in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta soka mutum shi ta kai sai ya shiga cikin jiki ne ya zuba azaba sai ya koma natsawa azabar lahira azaba ce wadda ba ta da misali ka kare mu daga azabobinka ya Allah na lahira da na duniya wa asarrun nadamata ala tarkil imani da sun kaga wannan azaba sai sun kasiranta nadama ala tarkil imani akan bane imani da suka yi lamma ra'awal azaba lokacin da sun kaga azaba akafaha sai sun ka boye nadama ai an nadama sai suka boye ta a ru'asa'uhum shugabannin su sun ka boye nadama an afa'i, daga masu rauni don kada mabiyansu su gane su su ce su ji kunya saboda haka sai su ɓoye nadamar sun yi nadama amma sai sun ka ɓoye nadamar kada mabiyan su gani allazina adalluhu wa'anda sun kabashe su wata ta'ayiri don gudun ka aibanta su wa ya bayyinahu Allah ya yi hukunci tsakanin halittu baina khalaiqi bil qisti da adalci an ce mutanen kirki a kai su gidan kirki miyagun mutane a kai su mugun gida wa hum la yuzlamuna shay'an su mutane ba a zalunta su da komai in kiyama ta yi ya Allah billahi al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ka kare mu daga duka azabobinka ka gafarta mana zunubanmu ka kara mana imani da lahiya ka kara mana kariya da tsaronka ya Allahul wahid al-ahad as-samad ala ألا إلا لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يهوي ويميت هو يهوي ويميت وإليه ترجعون وعلى فكورة wato ala ku saurara ala wato ta tambihin wato kalma ce ta tunatarwa wadda da bikira an ambace ta ba da talwihi bayan an dan ba da haske da annan nafsa zalima cewa rai azzaluma law kana laha ma fil addi da a ce duk dukiyar ƙasa ta ta ce labta da da ta nemi ta yi fansa da shi wa bayyana sai ya bayyana annaha la tamliku ai bai yiwa ma rai guda ta mallake dukiyar duniya bai ma yiwa wala yumkinu laha an tamlika al'adda bai kuma yiwa ta mallake kasa inna lillahi ma fi samawati wal ai duk abinda a cikin sama da kasa na Allah ne ala kararha ya sake maimaita ala illa isbati wa idi don tabbatar da alƙawarin da yayi ala ku saurara inna wa'adallahi bil ba'si wal jazaa'i haqqan lalle alƙawarin Allah da yayi cewa zai da mu bayan an mutu zai ta da kowa bayan an mutu zai ta da mutane wal jazaa'i kuma zai musu sakamako mai abin kwarai a bashi abin kwarai mai mugun abu a bashi mugun abu wannan alƙawarin haƙƙun gaskiya na sabitun tabbatacce na walakin na aka sai dai mahi yawan mutane la ya alamu na zalika ba su sani haka ne shi yasa suka ta zalunci da ce amana da yaudara ban da wannan babu abin da ya yawa cikin abin da aka aikatawa kamar zalunci da yaudara don mutane ba su san alkawarin Allah gaskiya na ba kowa yuhuyi Allah shi ke raya wanda ya raya wai mitu shi ke kashe wanda ya kashe fi duniya nan duniya wa ilaihi turja'una fil akhirah duka gaba ɗayan ku wurin Allah aka mai shi ranar lahira wai jazi kun ga amaliku ya saka muku da ayyukan wa huna inta adillatu tauhidi anan dalilan tauhidi suka kai wa bi ma yati bayanin da adillatu risala cikin bayanin da zai zo akwai bayani ga dalilai na manzanci kuma A risala akhassu min an-nubuwa in an ce manzanci wani abu na da yake banta daban daga annabci wan nabiyyu rajulan aw hadahu ilayhi bi shar'i wanda a annabi mutumin da Allah ya yi ma wahayi da wani abu na shari'a li ya'mala bihi huwa wahadahu dan shi aikin da shi shi shi kadai to ya zama annabi amma wa idza umira bi tablighihi ila ghairihi idan an umarce shi abin nan da na sanar da kai ka yi aiki da shi kuma ka faɗa ma mutane kamar da ba ganin malamai yanzu suna yi ka yi aiki kuma ka faɗa wa mutane to wa huwa rasulun wannan ya zama manzo wanda Allah ya ce ya aikai ga wasu mutane to ya zama manzo Allah wa qadin qada al martabatani wannan daraja guda biyu ta yanke babu annabci yanzu babu manzanci yanzu duka sun yanke bi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da aikowar Muhammadu duka an yanke wa'annan manzanci da annabci li isbatin nubuwa domin Allah ya tabbatar da annabciwar risala da manzanci قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورابة للمؤمنين to Allah subhanahu wata ala ya ayyuhan nasu ya ko mutane almukallafuna wato balagaggu masu hankali kada ja'akum mau'izatu min rabbikum haƙiƙa wa'azi ya zo muku daga Allah ubangijinku ya ko mutane wa'azi fa ya zo muku min rabbikum daga Allah ubangijinku wa'azin nan shine kitabun fihi malakum duk abin da ya shahe ku akwai shi ciki wa ma da abin da an ka tura muku ku yi aiki da shi akwai shi ciki wannan littafi wa huwa shine alqur'ani wa shifa'un kuma shi qur'anin waraka ne da addawa'u magani na da ma da dukkan a dabi'a wadda a cikin zukata qur'ani yana maganin ta da ma fi suduri min aqaida fasida na aqida wadda ba ta da kyau duk wata aqida ta shakka ingantaccen hadisi da shakkar abin na gaskiya in ta bayyana da abin da ya kama da shi duka ƙur'ani in an bi shi yana maganin wannan miyagun aƙidu wa shukuku da shakkar gaskiya wa hudan min dalali kuma ƙur'ani shiriya ne daga barin bata wa rahama kuma ƙur'ani rahama ne lil mu'minina bihi ga wanda suka yi imani da shi idan dai mutum ya imani da alƙur'ani to cikin ƙur'ani akwai wa'azi sosai cikin ƙur'ani akwai maganin duk wata muguwa aƙida da minahici da taƙalidanci duka cikin ƙur'ani akwai magani ne akwai shari'a akwai rahama amma ga masu imani da ƙur'ani wanda baya da imani da alƙur'ani cikin waɗanda da mun waɗi ko guda bai gani domin bai yarda da shi balle ya ga alheri ne qul bi fadlillah qul bi fadlillah wa bi rahmatihi فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون to kulka ce bi fadalillahi yanzu da falala Allah falalar Allah ita ce al-islam musulunci shine falalar Allah wa bi rahmati da rahmatai allati rahimakum biha wadda yayi muku rahama da ita fa anzala ilaykum al-qur'an ya saukar da ƙur'ani gare ku domin wato rahamar Allah ne saukar da alkur'ani ga al'umma fa malam ma lam takunu ta'lamun Allah ya sanar da ku abinda dore ba ku kasance kun san shi ba min kitabi na littafi ne wa basarakum biha kuma ya sa muku basira da wannan kuka gane ma'alimu dinikum wato ilmomin addini wa bidhalika al-fadl to da wannan falala wato ta musulunci da wannan falala ta musulunci war rahama da wannan rahama ta saukar da alqur'ani falyafrahu mutane su yi farin ciki da waɗanda abubuwa wa khairun mimma na mutum ya samu ya musulunta ya samu ilimi khairun mimma yajma'una yayi abin da suka tara na dukiya duk abin da mutum ya tara ilimi yayi shi duk abin da mutum ya tara qur'ani yayi shi in dai an yi ilimin na kwarai to yayi shi amma ilimin da an kai don dan duniya kun ga shi ba a cewa ya yi kuɗi tun da kuɗi na shi ma aka baiɗa da shi ba a cewa ya yi kuɗi ilimin da an kai don dan duniya don yadda ya yi kuɗi ba a bada kuɗi da shi shi bai yi kuɗi ba amma ilimin da an kai don Allah to ya yi kuɗi don za ka ga in ka kwantar da hankalinka za ka ga sarakuna da shugabanni da manyan masu kuɗi suna zuwa inda mai ilimi inda ya hake gaskiya dai duk suna zuwa su gaishe shi inda ya hauke gaskiya dai sai ka ji suna cewa muna so mu je mu ga wani ya za mu yi mu gane shi shi ba kowa ba amma waɗanda a kowa na son su gane shi to shi ilimin Allah ya fi dukiya mai dukiya na son ya gane ka ya fi ilimi mai ilimi na so ya gane ka ya fi kuɗi mai kuɗi na so ya gane ka ya fi ƙarfi mai ƙarfi na so ya gane ka kai har da shaidanu suna son su gane ka har da shaidanu ilimin Allah ke shi sa za ku ga ko shaidanu idan an haɗu da su sai ga suna cewa ayi muna addu'a ayi muna addu'a don ashe sun san a ilimi ya yi abin nan da suke da gare shi sai suna neman albarka ilimi to ilimi na kwarai ke da yi niyya mai kyau wajen neman ilimin ku ku yi niyya mai kyau wajen neman ilimin ku ku yi niyya mai kyau wajen aiki da ilimin a gaggawa ba ta sa a samu abu gaggawa ba ta sa a samu abu amma bin Allah yana sa a samu shi kuwa bi Allah bai walakanta Allah ya taimake mu qul ara'aytum qul ara'aytum ma anzala رزقناكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون To, ƙulka ce, a ra'aitun ku ba ni labari, a ra'aitun ma an zalallahu ku bani labarin abinda Allah ya sauka da Hana, abinda Allah ya saukar li ajalikum don umarnin ku wa kalakun minar rizki rizqi min rizqi kuma da abinda ya halitta muku na arziki ya ba ku lahiya ya ba ku littahi ya ba ku arziki faja'altum min haraman kun ka ɗibi arzikin nan kun ka haramta wani bangare wa halalan wani bangare kuma kun ka halitta ba ku tsaya inda Allah ya tsaishe ku ba kun ka haramta wani abu kun ka halitta wani abu kal bahira kamar wani abin na wata dabba bahira raƙumma ne da sa'iba wal maitati da matacci kun ka halitta waɗanda abubuwa Ulka ce Allahu azina lakum fi zalika shay Allah na ya ba ku izini ku halitta haram ko ku haramta halal Shin Allah ne ya ba ku izini fi zalika cikin wannan bit tahlili wa ya ce ku halitta wannan ya ce ku haranta wannan la Allah bai ba ku wannan izini ba am tabtaruna am alallahi tabtaruna ko ko dai karya kuke kagawa kuna jingina ma Allah am bi ma'ana bal bal a'a ku dai tabtaruna alallahi kuna kaga karya kuna jingina ma Allah ai takzibuna kuna yin ƙarya bi nisbati zalika ilai Koyo yaye yayan ku sai ku ce Allah kun san shi mai addini wato duk abin da ya kwaso kokari ya kai mai sai addini komi na shi mai addini kokari ya kai komi ya kwaso ya mai sai addini to shin ƙarya ce kuke ku ƙarya ce kuke kagawa kuna jingina ma Allah ku ce abubuwan nan da kun ka halitta da wanda kuka haramta ku ce Allah ya haramta su bi nisbati zalika ilayhi wa kafa bihi zajaran yace wannan magana ta isa ta zama tsawa wa kafa bihi zajiran wannan ya isa ya zama mai tsawata liman abta bi gairi itiqani ga wanda kayin fatawa ba tare da ya tabbata ba kun san wasu kawai kokari suka yi fatawa don dai a ce sun gurbi, to a yi hattara kan mutum ya halitta abin da Allah ya haramta don duk wanda ya yi fatawa ya dibi abin da a haram mai ta yi. mai ɗauka hankali ya ce ya halitta ya yi ma Allah ƙarya to ya yi hatara ya yi hatara Allah na gani ne fa Allah bai halitta haram ba to wannan ya isa tsawa liman abta ga wanda ka yin fatawa da gairi itikadi ba tare da ya tabbata ba ka ba a ba'adi huqaha hada zamani kamar sashen malaman wanga zamani sukan kaga don dai a ce sun birge sukan ƙaga eh, wa azhar al-islam al-jalil ya bayyana eh, wa azhara al-ism al-jalil ya bayyana suna mai daraja alallahi wato Allah wa qaddama ala wato bai ce am abin tabtaruna alallahi ba sai ce alallahi tabtaruna dalalatu ala kamali qabhi al-ibtira'i alallah dan ya nuna a muri ya yi girma numuni ya yi girma ya yi girma kwarai na yin karya a jingina ma Allah kowan ku ya tsaya daga abin da ya sani kowan ku ya tsaya daga abin da ya sani ku bar gaggawa kuna kaɗa kanku inda ba a halitta muku ba ba daidai na ba kowa ya yi abin da an kasa shi gwargwadon iko ba daidai na mutum na yankawa wanda ya ga dama don cin wata bukata ba شن وما ظن الذين يفترون على الله وما ظن الذين يفترون على الله الكاذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون wa ma zannu alladhina yaftaruna ala allahi kadhiba shin wayannan da ka ga ƙarya su dingina ma Allah wai ni suka zato ne suna da sun ya kale su ai ayyu shay'in zannuhum bihi wani abu na suka zato ga Allah suna kaga wasu abubuwa su ce Allah ya ce ai Allah ya ce kaza kuma ba su tabbatar da ya ce ba shin wai ni suka zato ga Allah yawmal qiyama ay yahsabuna annahu la yu'aqibuhum suna zaton bai musu azaba ne to in haka suka zato layin bagi hadal hisban wannan zato bai kamata ba wala hata lahu bi waje min wujuh kun babu inganci gare da da kowace huska cikin huskoki suma akaba sannan yayi taqibi ala amillahi bir rahma ga ni'imar da Allah ya yi wa mutane da rahama wato rahama ita ce ya basu abin nan musulunci wal fadali da falalar da ya ga mutane ya sauka musu ƙur'ani. falalar da ya alan nasu ga mutane bi irsalin rusul ilaihim ya aiko manzanni zuwa ga mutane wa qala inna allaha la zu fadali ala nas lalle lalle Allah yana da falala ga mutane bi imhalihim da ya jinkirta musu suna saba mai wal in'am alaihim yi musu ni'ima bil aqal ya ba su hankali bai yi su daidai da dabbobi ba wa in kutubi ya saukar da littafai gare su don su yi karatu su gawa da dokoki ne suke su bauta mai da suwa wa irsalin rusuli ya aiko manzanni da'ima wa da'ima suna yawo suna tunatar da mutane wa bayyana lahumar asarara ya bayyana musu sirrori su manzannin allati la tastaqil la tastaqillu da bi idrakiha wanda hankula ba iya karanta ga risko abin nan da Allah ya kawo wa arshadahu ya shirya mutane ila ma ila ma yuhimmuhu zuwa ga abinda yake da muhimmanci gare su min umuril ma'ashi na al'amuran rayuwa walakin na akasaran nasi la yashkuruna la yashkuruna tilka na'am sai dai mahi yawan mutane ba su gode ma wannan ni'ima aljalila mai girma wala yasrifuna mashairahum ba su karkatar da wato gabobin su ila ma kulli qallahu zuwa ga abinda an halicce ta don shi wato ibada ba su yin haka وما تكون في شأن وما تكون بشأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيدون فيه وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر illa be kitabe mube. To, wa mata kuni ya Muhammad, ya Muhammad ba za ka kasance fi sha'anin a cikin wani sha'ani ba wato wani al'amari. Wa mata talu minhu ku kuma mutanen Muhammad, wato ba za ku karanta minhu daga wani sha'ani ba. Au Allah, ko ba za ku karanta daga Allah ba min Ƙur'anin wani littafi. anzalahu alaika ba za ka kasance ba wala ta'amaluna. ba za ku yi aiki ba kun ga kada ba huwa ummatahu Allah ya yi magana da annabi yace kai ba ka zama cikin wani sha'ani ku ko ba ku zama cikin wani al'amari na karatu ba ya ambaci annabi da jama'a tai ya ce ku da kai da al'ummarka wala ta amaluna min amali ba za ku yi wani aiki ba ku san da sani illa kunna alaikum shahuda sai mun zan masu hako gare ku ga aikin Allah ya ce da annabi Muhammad da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da jama'a kai ba za su aikata wani aiki ba face Allah na nan hake da su ai roƙa ba a mun zan masu hako gare ku istufidu na fi sadda kuke shiga cikin wannan aiki ai tashra'u na fihi kuna shiga cikin wannan aiki ai ai al'amal wa ma ya adubu an an rabbika babu abin da ke boyuwa ga ubangijinka wanda bai san da shi ba min misqali zarrati na misalin ma'aunin agarra duna wazan zarrati wanda bai kai misalin ma'aunin azara ba ita agarra ita ce na namlati ita ruwa dan kudahin nan dan karami to a Allah subhanahu wata'ala ko da kamar wannan abin bai ɓace ma Allah fil ardi cikin ƙasa wala fi sama'i ko a cikin sama wala asgara min zalika ko abin da yahi dan kudahin nan dan cino zama karami wala akbar ko wanda yi shi girma illa fi kitabin mubin fati yana cikin littafi bayyananne bayyana huwa lawhul mahfuz saboda haka duk abin da kuke aikatawa ku san da sani babu abin da Allah bai sani ku rika jin tsoron Allah ya ku jama'a ga abubuwan da kuke aikatawa Allah ya san komai shi yasa kuka jin hitintunu na ta aukuwa ana ta addu'a kuma ba a ganin sauki da yawa ana ta addu'a ba a ganin sauki da yawa in an yi dogo addu'a sai a ga sauki dan kaɗan to ba wani abu bane duk abin da kuka aikatawa ya sani da azumin abubuwan da kuka ya sani ba ku da azumi abubuwan da kuka ya sani ku tsarkake niyoyin ku ya ku jama'a ku san Allah na nan hake da ku ku rika yin abu wanda ya umarce ku ku rika barin abu wanda ya hane ku gare shi to wa ba'da zikira adillatul uluhiyya war rububiyya baya ambaci ya ambaci da lallai na bautar Allah da halitta Allah wa ba'da an zakara adilla bayan ya ambaci da lallai kuma ala isbati annubuwwati war risala akan tabbatar da annabci da manzanci yadhkuru fi ma ci auliya Allah to yanzu zai ambaci waliyan Allah cikin ayoyin gada za su zo wa ma'anar wilaya <clears throat> zai ambaci abinda aka ce ma walici ma'ana abinda aka ce ma walici wa bada bi harfin ya fara da harfin tunatarwa wato ala li yajlibal uqula zan ya jawo hankalin mutane ila darasi zuwa ga darasin da ake so a koya musu wa harfa ta haƙiƙi kuma ya fara da harafin tunatarwa da harafin tabbatarwa wa taukidin da ƙarfafawa li isbati madmunihi don tabbatar da abin da ya ƙunsa, wato inna wa taqdiru fi dhihni don ya tabbatar da abin ya girmama shi cikin hankalin mai taurari فقال ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يعبدون الذين آمنوا وكانوا يتقون على قصورا إن أولياء الله للي ولي الله أولياء جمع وليا wato waliyan mufrad wa huwa jiddul adu ya anka ce wanga waliyan Allah na to ba ba mukin Allah na ba wa huwa abinna al-muhibbu shine mai son Allah so na gaskiya wanda ka son Allah so na gaskiya yakan wahal da kai ne don bidayar da Allah da ya kaso wa mahabbatul ibadi lillahi abinda as-son da bayi kai ma Allah Da'a da'atuhun lahu ke mai da'a alama bawa yana son Allah a ganshi yana ta ibada Allah babu kakkautawa wa mahabbatihi lahum shi ko Allah alamar yana son bawa ikramuhu iyahu sai ya girmama bayan abinda duk kaka so sai shi maka abinda duk kaka tsoro sai ya kare ka to alama ta nuna yana son ka fa alal awwal akan magana ta farko wato son bayi ga Allah shine su bi shi to ya kunu a auliya a ya kunu fa'il bi ma'ana fa'ilu wa ala a akan abin nan waliyan Allah wa'anda girmamawa Allah gare su son Allah gare su bi ma'ana maf'ul wa huwa na huma. a wayannan ma'anoni guda biyu wato sun yi tarayya ga abu ɗaya. asaluhu min waliya asalin abin a ce waliya bi ma'ana karuba in an ce waliya wato ya ya matso kusa fa waliyu kulli shay'in huwa alladhi yakunu qariban minhu waliyin wani abu shine wanda a kusa gare in dai waliyin Allah kake za a ce ka da ibada wadda ta kusa ta ka gare shi waliyin kulli shay'in huwa alladhi yakunu qariban minhu wal qurbu min Allah bil makani wal jiha mahalu amma kusanta ga Allah da fuska kace na ta kusa ga Allah na yi zaune kusa gare yace wannan mahalu wannan ba bai yiwa sai dai ka kusanta gare shi da ibada shi za ka yi ka kusanta gare shi da ibada wannan waliki wato nasosi da yawa sun zo game da shi an abi huraira bukhari ya fitar da hadisi fi sahihi an abi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku saurare hadisin nan matasa duk wanda kai muku wata wanda ta saba mai ku aje shi gehe ku kyale shi gehe manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam inna Allah qala haqiqa Allah ya ce hadisul qudsi kenan Allah ya ce man adali waliyar wanda ya adawa da ni da masoyina ba yanzu muka ce abinda a son Allah kusanta gare da da'a ta da abinda shari'a ta ce ba to wanda ya adawa da ni ga irin wannan masoyina wa kada azantu bil harbi haqiqa na bashi sanawa akwai yaki tsakanina da shi wanda yaga kana yin abinda Allah ya umarce ka kana azumin farilla kana na nafila kana sallar farilla kana ta nafila kana sarƙa farilla kana ta nafila kana hajjin farilla kana na nafila sauran ayyukan farillai duk ka tsare kuma nafila dare da rana kana yi ya dawo yana faɗa da kai ya ce ba daidai kake ba ko ɗan bidi'a kake bayan kuma ya tabbatar da suna annabi ta haka bi Allah ya ce ku bani da shi fa kar azan tuhu bil na sanar da shi yanzu yakin da ni da shi aka yi na gane ba da mutumin ne ya ka wada ba da ni ya kai wa ma ƙarraba ilayya abdi bi shay'in bawa na bai taba kusanta gare ni da wani abu ba ahabbu ilayya wanda na hiso mimma iftaratuhu alayhi bisa ga abin da na fara mai duk hanya ta warko da za ka bi tsakaninka da Allah ka fara gyara tsakaninka da shi ka tsare farillai ne da kyawu amma ka sani wa ma abdi Allah ya ce bawa na bai gushewa ya ƙarrabu ilayya bin nawafil yana ta kusanta nan da nafiloli da dare da rana shi kaɗai da cikin jama'a ko ina yana ta nafiloli ga azumi da watan da ba azumi ba bai gushewa yana yi hatta uhibbu hibbu sai na so shi duk wanda ka san Allah wai magana wani takalidanci ya aje ya kama Allah da gaske ka kama Allah da gaske ka riƙe nasi da kyau duk wani mutum da adda wani ra'ayi da ya ja wani ra'ayi ba shiga ra'ayi ne na kama shi sallan nafila tsare farilla nafila kai kai babu iyaka ko da dare ko da rana ko kai ɗai ko cikin jama'a hatta ka har sai Allah ya so ka fa idza ahabbtuhu idan ko yayi ta nafila yayi ta yayi ta hannu soshi wahala ta kare Kun kuntu sama alladhi yasma'u bihi na zama mai jin da yake ji da shi ba wai sai ya ta ya jiyo shirin da aka kulla mai ba na jiya na kare wa basarahu allazi yubsiru bi ni ne gani ne in zama mai gani ne da yaka gani da shi ba wai sai ya ta ya bude ido na ya gani ba ya ci gaba da salloli ne ya ci gaba da ayyuka ne na nazala bayan ya tsara farilla na zama mai idon na gani kamin ya gani na dakushe mai waye da wallati ya bude biha da hannu ne da ya karkar riko da ita kamin ya rika na rike mai warijina wallati yamshi biha da kawace da yake tahiya da ita wannan abinda wasu malamai suka fassara wannan hadisi kenan wasu malamai sun fassara shi cewa baya dibawa da ido ne sai abinda Allah ya ce ya diba baya saurarawa da kunnuwa ne sai abinda Allah ya ce saurara baya zuwa da kawace ga wuri sai wurin da Allah ya ce ya tai baya tabawa ga hannu ne sai abinda Allah ya ce ya taba to bawan da ya zama haka nan wa in ni, wallahi in ya roƙa lawadi yana duk abin da ya roƙa yana bashi ba wai sai ya kai zuwa roƙon mutane ba wanda ya hita batun mutane ya kama farilla da nafila to ni ko haka nan ne hita batun mutane ne kama shi Allah ya ce wallahi in ya roƙa ina bashi wala ne wala in sa'adani law idanna kuma wallahi in ya roƙan tsari ina tsari shi ko wannan adawa ta duniya da ta yi yawa ta son girma da son kuɗi ko ƙaƙa duk wanda bai tare da mutane ƙoƙari suka yi kamai sai baya wanda duk bai rika Allah ba ya gama yawo ka rike Allah duk wanda mutum ya ƙullo ka da shiri bi ka bi shi da kallo ka ga wanda Allah zai yi da shi Allah ka murƙushe maka shi baka ko sani ba ka ƙyale su kawai in dai nasi ya bayyana annabi ya yi abu to iwa da kaka iyawa bi ka nan kai wara kaka iyawa kyale mutane da durigin gimmun su da tsumin su da ganin suna da gata da wata cika baki da suka yi da yaran su yan daba su duk hitabatun su rike Allah nan da kyau kai ta yi hitabatun su shi kai ma maganin radda an kai sa'a kan lura da wani shiri kace Allah ka murkushe min wani da wani sai ka bar jin labarin su sab tunda ya ce wallahi in ya roƙa ina bashi wala in ista'azani la idanna kuma wallahi in ya roƙan tsari ina tsari shi da kaga abin da kaka tsoro ce Allah ya tsare ka ko talauci na ku sai ya tsare ka ko ba shi an naru duniya ba to ko shi na ka roƙi Allah ya tsare ka sai ya tsare ka wa ma taraddatu an shay'in ana fa'iluhu ban taba taraddudi ga wani abin da zan aikata ba taraddudi an nafsil mu'min ya karahul mota irin taraddudi na ga karɓar mumini bai son mutuwa wa ana tarahu mata'ata kuma ni ban so saba to in kana son ka zama haka ka kaji hanyar gada Allah ya waɗi da kai ne ya tabbatar mutane don mutum shi gona mai kasala na bai iya tashi ya bota wa Allah da dare ya tabbatu ne ya tabbatu ne kai dai ba ka ga annabi yayi ba ba ka ga sahabbai sai ba ba ka ga tabi'i ne sai ba ba ka ga tabi'i tabi'i ne sai ba kama can ta an hanya ya tabbatu wannan ba kamacin sai a hanyar wayanda ba su yi ta shi Allah ya gafarta mana ya daidaita mu ga sunnan annabi wal qurbu minhu innama yakunu idza kana alqalbu mustaghriqan fi nur ma'rifatillah abinda aka santa Allah idan zuciya ta noce wajen hasken sanin Allah wa in ra'a ra'a da la'ila qudratillah in yayi kallo zai kalli dalilan qudrar Allah wa in sami'a sami la, in ya saurara zai saurara ayoyin Allah wato abin da yake wa in nadaka nadaka bi sana'i Allah in yayi magana zai yi magana da yabo ga Allah wa in ijtihada ijtihada bi da'atillah in yayi kokari zai yi kokari ga aikin da'ar Allah wala yaftaru an zikrillah kun bai yankewa daga zikirin Allah ko yaushe yana ayyana ta zikirin Allah tunda Allah yake wa in zakarani a ana ma abdi ma zakarani ni ina tare da bawa na in yana na. to yana nan kuma baya yankewa daga zikirin Allah ko yaushe an Allah. wala yara lahu rabban Allah bai gani yana da wani Allah in ba in ba Allah subhanahu wata'ala ba duk wanda ya ga mutane sun dauko rige ma bai bane aikin Allah saboda su duk iyakar su su rabi da shi su kibi ne wanda a tare da Allah ne an hasara da zai yi wasu jayi mai Allah shi adda bisa shi adda ƙasa shi adda kudu shi adda arewa shi adda gabar da yamma lillahi ma bi samawati wa ma duk amin da a cikin sama da ƙasa na Allah to wanda a tare da shi don wani mutum ya yanke da shi wani abu na kakka damu da duk ɓace-ɓacen da zaka go suna yi kakka damu da duk yaran su da suke sawa suna banganu mara kyau kakka damu da su rike Allah kakka saki rike Allah kakka saki rike sunna sai ka mutu wa idza kana al-abdu kadhalik to idan bawa ya zama haka kana waliyullahi kana Allah waliyuhu Allah ya zama waliyi ne wa nasiru Allah ya zama mai taimako ne wa mai bashi nasara wa inu mai taimaka mai wa huwa qawluhu ta'ala la khawfun alayhim. babu tsoro gare su da duniya nan duniya la a tarihin ma yujibu zalika abinda ka ta tsoro bai gita musu bal yastamiruna ala nashadi suna dogewa ga nashadi kana ji an ce babu kaza babu kaza amma su Allah yana ba su wasururu da farin ciki kana ji an ce ga kaza ga kaza Allah kuma yana ba su listiqatihim billahi saboda dogaran su ga Allah wala hum yahzanuna fil akhirah ranar lahira ba za su yi bakin ciki ba wa bil hadisi cikin hadisi la yakhafuna idza khafa an-nas ba su jin tsoro idan mutane sun kaji tsoro wala yahzanuna idza hazina an-nas ba su bakin ciki in mutane sun yi bakin ciki summa wasafahum sannan ya sifanta su allazina amanu wa'annan da suka yi imani wa kanu yattaquna sun kazan suna takawa jama'u bainal imani wa taqwa sun hada tsakanin imani da takawa amma ku sani fa duk wanga abu ba a samu ne sai an ci halafa don ku san da sani duk wanda ya zan sana'a kai abin da ya samu ba ta hanyar halal na ba bai bai samu wanga matsayi abada kwace haram bai bai iya aikata halal wanda zai wuce kowa har ya kai wani ya Allah ko alama shi yasa za ku ga wasu suna ta kokari su zama manya amma ba su zama manya kullun roƙon mutane kullun roƙon mutane kuma roƙon ga an wado wanda ya halitta gare an wado wanda bai halitta gare ba kullun sana'a ka roƙon mutane kuma roƙon ma na isa sai mutum ya shirya taro ya kai mutane takardu wajo dole ka taho nan ba? shi wani sarki na da yan maroƙa wai sai ka taho nan wurin kawo mimbari ka ce na ba da kaza to wannan ai nau'in walakanci na ya Allah ya so ya walakanta mutum sai ya walakanta shi a kawo mai ana baci ana baci a kawo mai ya kwashi haram ya shaƙe ciki sai Allah ya walakanta shi bai zama waliya Allah abada saboda haka sai ka hada tsakanin imani da takawa wal iman huwa tasdiqu bi kulli ma jaa bihi muhammad imani shine mutum ya gazgata ga duk abin da muhammad ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam kaka kare ta ko wani kun gani a magabatanmu duk sun yarda da sunna dukkan su sun yarda da shari'a Allah amma imamu maliki ya zaɓa makaine abu wanda ya zaɓa makaine sai an kace mazhaban maliki shafi'i ya zaɓa makaine abin da ya zaɓa makaine sai an kace mazhaban shafi'i abu hanifa ya zaɓa makaine abin da ya zaɓa makaine an kace mazhaban abu hanifa dan karamin su ahmadu bin hanbali ya zaɓa makaine abin da ya zaɓa makaine an kace mazhaban ahmadu bin hanbali amma dukkan su kowa yadda da hujjar da wancan ya kawo amma shi ya zaɓa maka ne wannan ya tsaya to amma kai ka ce ka riƙa guda ka ce na kowa bata na babu halakakken ɗa'in ba kai ba ka riƙa duka amma abin da kaka iyawa ka yi annabi cewa yawa ma amartukum biyu fa atuminu masadatu duk abin da na umarce ku ku taho mai gurgurdun iyawa yadda da duka kakka kare ta ko guda don wai maza baka ka yadda da duka amma 'ya' abin da kaka iyawa in ko ka ta guda to kana da lahin karyata shi duk wanda ka karyata kana da lahin karyata shi kuma wannan ya an riga an rubuta don ka karyata bai hana mutane su bi littafai na kasuwa aka zo a sau ko ka boye sai wani ya ce kasuwa ya sau kuma malamai ba duka almajiranka ba wani ya karanta abin nan da kaka boye wani sai ka ji shi shi dai yaka bayani saboda haka addini zaɓi dai abin da kaka iyawa ka ga mazhabobin ga duk kowa abin da ya ka iyawa na ya zaɓa maka ne aka ce ba ta to kai ma zaɓa makanka abin da kaka iyawa amma ka yi dada duka wa kullum ala hudan min rabbi dukkan su akan shirya suke daga ubangiji Allah ya taimake mu to abin da aka ce mai imani gaskantawa da duk abin da Muhammad ya zo da shi sallallahu alaihi wa sallam wa taqwa abin da aka ce mata taqwa imtisalu amrillahi wa tinabina hayyi Eh, bin umarnin Allah da nisan ta hanyar wannan bayani na waliyai wato bai kayuwa yanzu yana da tsawo yana da tsawo saboda haka za mu tsaya daga nan in Allah ya kaddara mun kai lahiya in sha Allah za mu dora inda mun kaji in sha Allah kun san masu sanawa sun sanar da kujiya za mu rihe yau to ba mu rihe ba yau sai gobe za mu rufe insha Allah wannan bayani na waliyai so ne kai ku matasan gari ku zama waliyai to duk karatun gada da muka yi son muka yi mu gama da matsalar ga ta waliyai don kowa ya saboda zai ya zama waliyai. Ka daɗa sai mu rufe insha Allah Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana da mu da ku ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ya sa aljanna mu. Hmm. Wa alaikum assalam. Thank you. an ka ba ka kuɗi an ka ce kaya ga su farashin su naira goma goma ko an ka ba ka kuɗi ka ce ka samu naira tara tara wannan dai aike ka ya samu ƙari sai ka haɗu naira nan guda guda sai ka kai idan ka ci su idan ka ci ba kai mai ba ka ci guba uwar wuta mai hanani cikin ciki mai suwa mai abi ne za ka yi ba shi ai ba kai an kawo nasiha ba ai ba kai an kawo nasiha ba dole ka sai sanda bai ba ka kuɗi ba shi ma nasiha ya ba ka sanda ba ka da ko ɗari wa alaikum salam ya halitta ni ma ta hajji ya karatun ƙur'ani ya rika alƙur'ani sai eh, ai wato asalin tahajjud sallar dare da qur'ani aka so a rika haka ya halitta ai ba a rika ƙur'ani ba amma dai abin da yi a rika ƙur'ani haka man ka karanta da ku cikin sahihu buhari kitabul ilmi aisha ba ta bari limamin su yayi musu tahajjud gaban sahabbai duk suna nan tace sai ya rika ƙur'ani to to haka aka so a'a ba ma mu ɗaya ka rika ƙur'ani ba hadda liman yana rika ƙur'ani amma ya halitta shi bai rika ba amma dai in rika yi. in ya rika yi ya halitta yi bai rika ba amma in ya rika yi. wannan shi mun ka karanta da kuwa a cikin sahihul bukhari haka mun kai karatu da wa alaikumus salam tanzihun ni iya a wannan shi ma mutum zai iya yi wanda yaka iyawa don abu duk inda shari'a ba ta iyakance ba ka ce a iyakance shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a manzo ne da ya zo da sauki azizun alaihi ma ce ya eh, an ka ce ma ka rika yin wannan tasbihi kamin a jima kwana ya ɗauke. ka ba ka iya yi ne ka dare kana yi shi ya sadu ya zo da sabi shi kai wannan akalla abin da mutum ka yi bai gaji ba so uku din nan da ya wuce sau uku yanzu kasala na kan mai game da shi ko ka ga awon mutum yana ganin a washe na iya ba shi ya yi gwada yau gobe ya gwada saboda haka annabi ya zo da duk abin da ka ga annabi ya zo da shi mu ba mu iyakancewa sai abin da annabi ya iyakance amma dai duk abin da mun ka ga annabi ya ce a yi mun sanyi ne akwai alheri gare inda duk mun ga ya iyakance kuma mun sa alheri na amma ba mu iyakancewa sai abin da iyakance wa alaikum assalam in dai ragi na yayi ga kaya wannan duk mai kaya wanda ya aike ka shi an da ragi in dai ragi na da akan cirikin da da an kai in dai ragi na an kai wanda ya aike ka shi adda don ba kai ba kai adda kuɗi ba ba kai adda kaya ba in dai ragi na wanda dai aike ka shi adda kaya ne kai dai aikin ka yayi jinga biyan ka shi ka biyan ka abinda ka samu rangwame shi na ya samu rangwame ba kai na ba Don shi ya ba da kuɗi shi za a sai makaya kaya ai da ka ce wajen wannan mutumin baka da ko ɗari bai na raga ba a wani bashi ɗin da ya tambaya ta bashi da tambaya ta wa alaikum sana eh ana ni? malam wannan abin ga wannan shi na kaji a malam fauzani yana faɗa da shi shugaban majalisar malamai ta duk duniya shi na kaji yana faɗa da shi raggaye na ragganci na ba su iya motsi na kasala ta to so ake mutum ya ɗan daure ya ɗan daure ya yi abin ƙwarai lokaci na ya eh, lokaci na wucewa ya kai yanzu eh, yau ga ma 25 ga wata tun muna haɗin jibi watan ramadana zai hita yau ga shi ya hita yau 25 ga wata saura kwana na hudu ko biyar shi nan ya ƙari mutum nawa mun kai azumin gada su ba ranar wurin abin da can wurin da maka tafsiri to duk ina suke mutum shi wa kai ne nasiha ku bar wasa da wanga da lokaci ya ku jama'a wanda duk karaganci duk wanda ya ce bai bauta Allah bai roƙon Allah ba shi sai ka ganshi da kwamitin roƙo in babbana in ba babbana ba ku sai ka aske shi da roƙon mutane suna jin takaici ne su ne mai tsu ku bi Allah ku bi Allah Allah ya ce in tansurullah yansurkum ku taimaki addinin Allah ku yi da kyau shi ku ya taimaka muku ya ba ku kaya ku ci daɗin ku lahiya mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم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 ولا تخالطه السنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث والدهور ولا يخشى الدوائر ويعلم مساكيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قدر الأمداد وعدد ورق الأشجار وعدد ما ظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر الا على ما في قعر ولا جبل الا على ما في وعر منا روقنك الله ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana dukkan bunubanmu Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana ilimi da Allah ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka tosaya mana Allah ka ƙara mana imani da akhlasi da mutaba'a ya Allah ka ƙara mana imani da akhlasi da mutaba'a ya Allah ka ƙara mana imani da akhlasi da mutaba'a Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya mu ka warkar da ka musulmi yare da maya maza da mata Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannai da kannai da ɗiya da iyali da zuriya uwayenmu mu duka ka gafarta mana ka sa aljanna makobanmu saboda albarka sunayenka Allah ka tusaya mana ka shirya mu ka shirya mana matayenmu ka ƙara musu imani da lahiya ka kyautata zamantakewa tsakaninmu da su ka ƙara mana hankuri da su'a ka ƙara musu hankuri da muwa ka gafarta mana ka gafarta musu ka yahe mana kuma ka yahe musu ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe yadda ka haɗa mu da sunan duniya ka haɗa mu cikin aljanna ka shirya mana ɗiya da zuriya waɗanda da ka bamu da waɗanda za ka bamu Allah ka shirya mana su ka sa musu albarka Allah ka riƙa mana su ka wake mana su Allah ka kare mana su ka kiyaye mana su Allah ka daidaita mana su ga hanya kama daidaita Allah ka tosaya mana Allah ka mai da hankalin ɗaya da zuriya ka mai da hankalinsu ga karatu da ibada Allah ka buɗe ƙwaƙwalwarsu ka ƙara musu basira Allah ka buɗe ƙwaƙwalwarsu ka ƙara musu basira Allah ka buɗe ƙwaƙwalwarsu ka ƙara musu basira da albarkar sunayen ka kai manyan manyan malaman musulunci da su masu ka manyan shugabanni manyan mawadata manyan baraden musulunci da su masu ka da albarkar sunayen ka Allah da mu da su ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu daga sharrorin maza da sharrin mata da sharrin mutane da sharrin aljanu da sauran halittunka Allah ga sunan mun baka riko Allah ka rika mana su Allah ga sunan mun baka hako Allah ka wake mana su Allah ga sunan mun baka tsaro Allah ka tsare mana ko muna nan ko ba mu nan mun baka ajiya su Allah ka hake mana ka kare mana gidajen mu ka tsare mana gidajen mu ko ba mu Allah kai muka ba ajiya ya Allah ya man iza usudi a shay'an hafizahu ya wanda in an ka bashi ajiya yana yana fakewa da kyawu Allah mun baka ajiyar gidajenmu da ɗaya da iyali da zuriya Allah ka aje mana su Allah ka aje mana so ajewa kyakkyawa ya Allah ya malla bi wa da'i'uhu ya wanda ajiyoyin da aka bashi ba ta walakanta Allah mun baka ajiya ɗaya da iyali da zuriya mun baka ajiya gidajen baki ɗaya. kada ka bari kowa ya walakanta su kada ka bari kowa ya tozarta su kada ka bari duk wani ya shiga cikin su wanda ka neman ya raba kansu Allah ka rika mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya garin nan namu da ƙauyuka ne ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka tosaya mana ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare mu ka kare makarantunmu ka kare mu ka kare masallatai wuraren zama da wuraren ayyuka da wuraren sana'o'inmu ka ba mu kariya da tsawonka Allah ka kare mu sharrin hanyoyi inda don muka ta kai mana arzikin a lahiya kai mana arzikin a lahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittu abinda don muka tebe da aka bada halaliya ka kai mu lahiya ka dawo da mu lahiya Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya Allah alherin da muka roƙe ka ka ba mu shi wanda ba mu roƙe ka ba kakka hana mana zanaban da a mu da kai ka yahe mana wayan da a tsakaninmu da bayinka ka ɗaukan mana ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله لله رب العالمين آمين